bidiyon mu ne za mu muku jawabi ne akan yadda za ku samu mining na over protocol over protocol token ne wanda insha Allah ana sa rai zai yi abin kirki sannan yadda ake mayan din shi a kullum za ka zo site din nasu ko kuma application ka zo kai claiming da farko in kai register zan ajiye muku link a description da comment wanda aka click ya kai ku domin ku rijista da farko in ka rijista kullum in ka shigo cikin fejin ko kuma application din za ka zo ga inda aka rubuta claim kun ga today ga shi today claim nan za ka danna kai claiming amma kafin nan bacin ka rijista akwai 1000 point da za ka soma claiming ga gashi wanda ni original na riga na ya claiming to kai ma za su baka dama ka yi wannan claiming ɗin bacin nan kuma kullum za ka rika. gani gashi you are start ok wannan a karo na biyu ne ma kenan ni ban lura ba already na riga na yi claim na farko yanzu kuma gashi sun kara ba dama na yi claiming wani again gani sannan kuma me an ga gashi today you earn 1000 ni ban ma lura ba already tunda na riga na yi ashe sun ƙara ni dama ta biyu kenan to sannan kuma sai ka zo wannan claiming na kullun da kullun shi ma sai ka danna wannan claim din nan claim now sai ka click akan shi kun yi click akan shi gashi an gani September 24 gashi na claiming kwaya 93 shine normal yanda shi ake mayan din shi kenan kullum zaka je wajen karkayin claiming to sannan kuma sai ka zo quiz na inda kuke gani quiz ne gashi nan kimanin tsawon kwana kwana bakwai kenan nan sai ka click kan shi da ka click akan kamar yadda kuke gani wannan ita ce quiz din yau kenan saboda haka sun ce first attempt uh, first attempt for 100 protocol attempt na farko za ka samu protocol kwaya ɗari bi ma'ana kaga in ka attempt ko baka so kenan za a baka amma so samu ne gwara ka amsa daidai tunda wannan rubutu ne sai ka gani ne ka amsa an baka shine zaka tabbatar da zancen saboda haka sai mu kwafi wannan da mun kwafe shi ka kwafe shi kamar haka shikenan sai ka tafi cikin browser ka da ka tafi browser ka sai ka yi pasting ɗin shi kamar haka da ka yi sai ka yi search ka danna search gashi nan an watso maka kun gani wasu ta ƙoƙari gashi awa sha uku wani har yayi bidiyo akan abun yadda zaka amsa kun gani gashi nan sakan talatin ne yayi eh, wani sakan sha huɗu gashi nan da dama wasu har sun yi bidiyo akan da zaka amsa ma'ana amsar abu wasu kuma rubututtuka suka yi gashi nan duk wanda ka zaɓa rubutun zaka duba masa ko kuma bidiyon da zaka duba kafin ka je ka amsa saboda haka da ka samu amsar sai ka koma da ka koma ok sai mun ɗan jira shi kaɗan kenan ga wannan shine zan sanar farko wannan cewa ta muna fata ya danna mana subscribe sannan kuma idan bidiyon ya burge ku gaba ɗaya muna fata za ku mana share da like na wannan bidiyo yawwa yawwa sai mu dawo mu ƙara shiga wannan take today's quiz da mun danna shi zai buɗe mana kamar haka ga shi nan sai mu zaɓi amsan in ka samu amsar sai ka zaɓa ni already na riga na rubuta saboda ka bidiyon ya tsayi sai mu click wannan ta amsar ta ce wannan na ukun nan kenan sai ka danna submit da ka danna submit kenan sai ka jira gani You nailed it. Great job. Gashi 100 protocol. Gani? Gashi fine ina kimanin 3,748. Great. Wannan shine yadda za ku yi rijista ko kuma yadda ake mami na shi wannan. Ina so eh, kuma saura ɗaya rage mun in yi kwana bakwai ina samun shi wannan point ɗin cif cif ba tare na tsallake rana ba to wannan shi ne yanda za ku yi rijista sannan kuma yanda suka ce in kai kwana bakwai ba ka tsallake rana ba za ka samu bonus na ƙwaya ɗari uku saboda haka sai kowa ya rijista ya soma na fata wannan bidiyo ya ƙayatar da ku da fatan za ku mana share da like da wannan bidiyo. Na gode. Assalamu alaikum.